Sunana Aisha Garba. A gaskiya mun ji daɗin wannan shiri na shofin don zai taimaka mana mu daina zaman banza. A wani gefe aka ɗauke ki? GIS. Sunana Salamatu Musa. Gaskiya mun ji daɗi da wannan shiri na shofi. Zai rage mana wajen zaman kashe wando. Muna fata a ci gaba ya taimaka. Amma da wannan shirin mun neman da don yana rage zafi da zaman kashe wando da muke a gari yanzu. Wasu kenan da aka ɗauka aiki a jihar Adamawa a ƙarƙashin sabon shirin rage fatara na tallafin man fetur shofi inda aka dauki fiye da matasa dubu uku don soma dogaro da kai manufar shirin dai shine a samar wa matasa ayyukan yi ta hanyar koyon sana'a baya ga waɗanda aka ɗauka a matsayin duba gari da dogaran hanya da kuma jami'an tallafi ga al'umma game da jami'in shirin a jihar Adamawan Alhaji Sali Yunusa Belel wanda ake wa lakabi Gombe da SYB ya tabbatar shirin ya sama biyan kuɗin sabulu. Ta sama biya mun biya wanda muka ɗauke su mutane dubu uku kuma muna fata kafin wannan ƙarshen watan za mu sake biyan su a aikin da suka yi muna fata kuma su kansu su ci gaba da aikin nan tunda a inda suke ne suke aiki. a gidajen su suke aiki a garin da suke suke aiki ba a wani ba ba ma ni Sali Yunus Bello suke wa aiki ba ma kansu ne za su yi wannan aiki su na fata su ci gaba da yin wannan aiki amma yayin da kulli yake biyan kuɗin sabulun wasu shugabannin matasa a jihar na fazagin cewa ana nuna son kai da wariya da yadda ake gudanar shirin a jihar sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar maganar shuwafi gaskiya ni ban fahimta cewa ba ana shuwafi ba don babu zaka ji kauyuka wajen talaka gaskiya dan talakan da ba a bai da dangi bai da wani uwa bai da kankanta ba za a ɗauki shi ba sai dan wane da wane ake daukowa idan da ce za a je a yi ne kamar misali a ce yanzu ka tafi nan yadim to ka je yadim yanzu ka je ka samu mace a kasuwa tsohuwa an taimake ta ne to sai dai a martanin da ya maida game da wannan zargi jami'in shirin na shofi SYB ya ce lamarin ba haka yake ba ba bambanci wannan fa na jama'an Najeriya ne ba na jama'an PDP ba batun PDP a lokacin zaɓe ne zaɓe ya wuce shugaban ƙasa shugaban ƙasa na Najeriya so kowa da kowa wanda yake ake neman a ɗauke shi a wannan aiki in Allah ya sa ya zo da farko a cikin lambar da muke nema za a ɗauke shi. Ita dai gwamnatin jihar Adamawan ta fasha alwashin samar da ayyukan yi ga ɗimin matasan da ba su da ayyukan yi a jihar don rage zaman kashe wando da kuma magance matsalar tsaro da akan danganta da rashin aikin yi ga matasa. Gwamnan jihar Murtala Yako ya ce dole ne a haɗa hannu don magance wannan matsala da ke barazana ga ci gaban ƙasa. kowane ne ya samu daman amfani da basiransa na gyara rayuwarsa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.